أهلهم انقلبوا فكهوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته allah subhanahu wa ta'ala ahaygada hoga kono dangani gelli golli buruñangano ngali halanga adi jukku mexentonga kudo annam mogontu jikku ken maxa ngarandi hakada annatu ga allah kamma nan nan kamma gelli gana jikku kemenya anke muminiya tunkanti innal ladhin haqiqa yammunga yammu kubenu ajramu igada yango buri nyangenya mana ijramu ni kannanga kenni golli buri nyange mujrimu ni kannanga fa'ilul ijram golli buri nyangana yango kubenu igada yango buri nyangenya iji kunyi kannan kaga ya kanu ikunyi dunadi من الذين قال لي يمنا آمنوا يمكو بأنوغا تغندي يضحكون إني سينكونا قال لي برنيانغانو إجو يكوني كان نغدنا دي إغانا مؤمنو غري يسينكونا وهكذا إغا تولن تاغنيانا نانتي مؤمنو كن متخلفون معنا إتغن تنيانا حلي hakada na koy nan tin mu'minun nga inta duna dum pi seda wa hakada mu'minun nga honto ambalu nun nyani iya ko ngunyin tehti idan yammu ku benu gara gollu gollu buranya duna de iji kunyi ke ga na mu'minun ngara alhala nyugo kamata iwaso ini mu'mini ke ya wa idha maru tafsir hana nga galli mu'minun nga na dange bihim ci gollu burnya ngano kuya yataghamasun iwame koboncinia kudi ga soyinu muminununga mogonɓe alghams ani kannanga masalan serengana dangi walla serengana digamunu anna ñaxe ke komi komadangani walla anna siñalmay goña a kamandangani imanna koradangani nanti karsaha kene dangini walla karsahay digamu idan gelli muminunungana dangiti kunga yatagamazun iwame koboncina iga lentagundo soye ñanati muminununga tafsiri hillandi wa ida maru gelli nuku gana dangi bihim ti ya yatagamazun iwame kobonciniti yaxanyintundo yaxangungumunga ado yaxellekiyenga iga soyini natolentaguñati muminunukuya idan ku tafsir nu hilli be hakana ke wa idha maru diga men payda kamma ko kana dangi sasa tafsiri hanan nanya mu'minun nya kana dangi tafsiri hillandin nanya yang goburi nyangano ko kana dangi ona ta qaida be gana usulu tafsirin di gella gana ni kalma nganari aga mana dan tanto ti ganta me girndini awage mona fasari suya saso gana fasari hillu sanya na kannan kagai ikunji kuburenni kannanga ikunyandangi muminu kuyi iwatolentaxu ñanati muminunu kuya muminu ku aga dangeaxa inti tokono iwatolentaxu ñanatiya galli ganangitiya muminunu ngana dangiti kunga yatagamazun iwame kobontinde ñana nantoyi na tolentaxu ñati muminu kuya ay muhtakarina lahum logondano gani kunga muminunu kudangani wa idha ra'awhum galliyango buru ñangano ku igana muminunu kungari kandigamen kiti magana koni qalu ikuntiyam inna haula haqiqa kun muminun beno hakene kuya ndaga kane shukran wa idha anqalabu galligana ille ila ahlihim katti dunkonunga انقلبوا إويلنا أي رجعوا إويلنا فاكهين ولا فاكهين قرانهن فاكهين نما نغني كنا نغلا نغنيا سوا نغنيا gellangana ñagaga fakihina ñagalindano gal kunga sewondano gani kunga andanya fakihin mana ikunyimme wasagene inyagalinte isewonte inemante igara tolentago be nya mu'mininu ku iganya galini tikan cababunga nka gellandanya fakihin awanyana igana sage birambe iwadagana seretana nyagalindi na na na sewndi nantoga damu minunu ngarlenki osoyya ogara muminunu ngarlenki odakanya odakanya kun kama nun ka nyagalina aga gara kebenya asuro idan fakihin ado fakihina kyaninaga fakihin ikunyimmehan kewno na ñagalin na nemeti hikeya fakihin iwatananu ña sewndini ni ñagalindi ti hike sababunga idan iji kubretana haykene iji ku sikkandinga wa idan qalabu gelli golli burñangano ku igana ille maana igana sage ila ahlihim kata idun kononga inqalabu ikunga iwayene sakihin ñagalano gani kunga nemanogani gani kunga sewano kunga ti gollen cababunga golle keɓe gada kenya muminunga nagatandi wa ida ra'awhum gelli igana muminunu kungari qalu digame ɓega kitimagana koni muminun dangani ikuntiya inna haula haqiqa kuɓenu hay kenekeya لضالون كن سانكين توني واتن كده المد اللازم الكلمي المثقل ورني مد اللي كلمة باندي وهكذا حرف را اللي حرف كبه شدة تنغني إذا نين رواتن كبنو هكذا كيا كن سرو سانكون توني idan kuna hati be ha tene kaya maga simme hoani agare adangi anga nyam mu'minin nya anna tu kuna hati golli burñangano bidiyangumu hilla kappano wajibi ñanina kuñanagaya hananni kannanga iganagangarnu kuwaso inagaya serebe ganati ikañana sunna gumen pakiganye inta soinanga awa annatunanti ando bakke ñantinta dinantanandaga kanadi parce que an koni gaña sunna ma masoye ñañanga awa sinkinto guri gadi iganaga haynata awa iri gadi igana ga hayna ta awangna debbi gumu kuri igoni waho na iga so ina ga mo gombe igana ga haynta kuri kuri kuri kuri wajibi nyani mina ko akoni kon an ga ya sunna kuma nga soyanke ke munya mana yang gobunya ngano nanti kunta so ina nga amma rotanga tokadi anga rotanga tokadi agoni wajibi nyani soyake ke ando na dome so ho he tanga me wanyana so ho ya na na nga angaro dina kebe di kenta limi serem po gabe dangan kanu min alladhina amanu yadhakun awa gelle ayanu fayda nga hillandinga seresu anga nya mu'minin nyai anga ti ganan ke ngari ya ga ngungumu nya anga hibe dan ta kontinent dokenga walla anga sehenya di gani ya ga ngungumu ku gana me ko bon janta jokin dan ke ya anna to an ta khair di me an ta konni har wajundano ñagani wajundano har karangundano ñagani karangundenga ando wajunde kame ando karangundenga me a ñaxenga ho a yaxen lekini ho dangani dorunga walla urera kunda a mullin kobontini tettenga dorunga an kangalla ñaxendi amma waxantandigame ko amma turintandigame ko walakin angara keɓe ko ana tugonnaxane ñedi sere su anga tallono dina ñadi sorontame kobontini na kobontindi honga a andallenga no noxondi idan mannatu kellona diya angana digamunu iname koboncina angana digamunu ga anga du be na ina kuña ne dan batte kusu dangintengar nukusu xa manna kentu anga dangi nukusu soronñanan korosinan dangere ujine serera ni i hajunti kamannum maxa amma sunna gumitana dangi sereke dangere aya kenga iwan ken korosina kenga ujine sere dangi ikillunta kun kamma amma anken be kada honya de warni sunna kuma nyana ankenga anken kalle mina me ko bon jana tolenta hunya tankenga wa hakaza awagalle ayan faida yugoya sikande nga wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin man na to nanti kebe gani hilla kapano nga bidangumunga nyagali ho ho honti maga maganta inanta ona mumununum po brembane koni hati nganga sere ko ngalla lenki kira ho konni sunna gumu nya dangane an kan tin kira ho konni kono da wajibi mo hon konni sunna gumu ko ni ina kunna ina kunna ina garu nyi tuna sa sunna gumu ko da kanya anani sunna gumu kille he walli na garu nyi me sagati di ko ni anani ni kille walli na jikunu mutuna saka manga nyinantiya na sabu nya kannanga i junubun ni kannanga diga makiti kumma maganta ona tauhidu mutu ona sunna mutu ijunu bun kan pampai kyai wajibi min nema ta kunga wa anun ti kunda sunna gumun ti kunda ganya kunda idanya kunda ina garo goro koni hodi ibn janganya kella kay doru hoda kanya doru asuma nan peto tanai masala hota na sunti ma amina kya da bari wa haka da ga ku murgenya kandi tauhid nyammo aga urgenya na de kubenu ga daga na tagu na ga bonondi dina garun caga gai junubum pogoren na kunya dangan bidangu men nyagalun ni kannanga lenkande gilli sakande aro masala daga kati korenga hewa lenkiti wa bianun da kyanya kewa sadangani akota serdo serenta gajanna kakede har hubenu gajanto nyagana wali ngono ke himmendi hilla kapana lungunni kannan kaga he itu tawhidi nyammu ngai da me ka to alen ki da nyakunda nyakundwa anga nyina manya ngi meku diga mbucunna nco gona ga ikunna daga nya oda me ka to da nyakunno da nyakunna konna unga hube nu naga iwaso ini ako ta ke diga me kammanonga arawanya na inta ho nda minne amma garo ku gibare nya te wali ngono me kammakenga yala anta tu soronga nyana menjangu ngadoke sababunda soronga nyana men jangunga ananya kama nga men jamba hunta da naga ma aga to gorna bitiginda ga ho ni sunno gumunde wa kana gunci tinike kamma aga to gorna kanda ga ho ni sunno gumunda ngani wa kana gunci tinike kamma peske ke gani kunya galindi ne ga injoyne nyana mo siri i ga injoyne ne ke bana kamma iti soro kuna kunda iti ti kundu alengi wa hakada agallina gatandinga وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون igana tawhidi ñammu ngari manun konnu ko ani soro sankintonga yalawo an kenda ko ngari dunadi lenki gatini turunteñani nandange tawhidi ñammendi a korosi hohontanga anga bidi ando hilla kappen kamma ka kote angati nkamanni allah inta hotana battamaga anta allah iwatini ka ga da hakru kuma timme a kotay wa sina ñimmendi nanti hakra timmante tanga hakra lampunte ñananga parce que angaro ke hikurumba ɓeedi sasa igatini kuɓe dangani kawyinto hotu kuɓenu dangani kabila ŋuñeranko ñani kuɓenu dangani na kunda na kunda hotana hedire warnida tawhidu ŋutulengi ke banan cigita an ken na kam pilla kappanaga kita aga sunno gume tawhidi ñembe aga kenya tigana nanta wa hotu bada ina konna kartanu ku isira ko nyimme matimme anda mo gotu duna dun kibare nyimme anda mo gotu sira ko nyimme ya anda mo gotu ho ho gallingi dangani wa konni idan kuna gati be hakene ke ya an ka sunna gumen ma butun nan ti da bane nyanga kuno gondi an ana butu tikken an garo golle ke di kunya sababu nganga baka amma ngaro ti Allah sabu ta ga imendi har suganya sunna gumenya ikan no gondi anga ti tauhidin jamba nan ternan kan gondi wanta gumantana iwa togo utu iwaro nanga igam magan cene tay gombe bitigin nogonya gana mo ga ha kene hari serebe hajunga nanga akama ngatinawa kadinda ngande mpai kata sira ai kadi ana kunna ana kunna ana kundwa haranga natanga tongunya urundini in kibarendi anga na ho pindan kota de ana kundwa aje kinden nanga ba kundu do kundu hotana yeti anga ni sunna gume nga ke bani anita idan ku ga soro nyugonu ga ina saga tiniti kunni islaminu nye hono masala sundi ma saga kedi na nyala na sunna gumu bonondi tanni ke bani ani magano ho onti magano har duze na anti magano i kanna nga sunna gumu nga kundu kundulen ki ti kundwa ti danya kundwa hakika nganari tangen ya gunere nga mankoniya honu gano ngai wa gilli bitigi nu nyimel nan daga sunno gumo bono dima bitigi tanadi honu ga gilli mi andina daga tana kotana hari gana mu gunu kube hari ga daga na kerdinya ko bata sabu ngamina kinyandi besiya itikya na soro kuma galen itikya ni maka maka nyagali tikenga maka nyagali nanti bonen dan mu'mini jikku he na mu'minun nga anga sagane hinda mu'minun kita anga sererantanyana muminiga anga sagane koboncindini nanti soronnan coy mumininunga sererantanyana muminiga hinda anga axin kitta anke ngaraganan korendiya anga ñaxaliniti kenñe naña fetinganonga sererantanyana muminiga anga taxunu namme muminin kaxa bonondi ana kunda ana angani mumini ku kittanga iga kittanga kunguttu lenki kaga o me daro talin di ti makan cende ta haramun tenya ni kamakan makan kutun juran ta konni me joni es alla do kurti duna do li a makan kuto koni ori duna do li soro o la alla batu alla nda sere sutirni ni nanti a man na makarta hiburen ko duna da garanya man na nga makarta na nga duna da garakanya antan tirni ni ken anan tirni ni kan na nga nyimme gibare anta sere sutirni ni ti karta di korenda kenya do ru man na nga masoya abadan du halaken sababun ni kannan kaga lengi kem palle allah subhanahu wa ta'ala ti وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا الله سبحانه وتعالى ينغو alaihim mu'minu ku kamma hafizin allah subhanahu wa ta'ala ti yango burinyangonu kubenu hakene kei ikemi kun kinanti liduna dina mu'minunun tanga ini korosi mu'minin ngana hibe higanya injoyai mu'minin ngana hube hubenya ina lagami mu'minin ngana dangi ini ya gon ko bonci medangani mu'minin ngana diga digamuni na me ko bonci mu'minin ngana duna nu kusu indaga tauna bonundinonga allah ti kango burinyangano ku imi kinanti likaya iri mengani kebe sanki kenga kenni kannan ka Allah subhanahu wa ta'ala bate wajibi an gana Allah baten to kono hota na Allah baten an ken ta qur'anun karna subhanallah kon nan tan kam ma alhamdulillah kon nan tan ma Allah akbar kon nan tan ma wajibi man nan daga ho ko soronda kubenu kan man ngama na ti kunni islam ni nyanka wa banu da soron to kombono di da dinan bonondi billahi alaikum ni gonni ni kaso ngakarna musafin dawtu harta bani har tabane nta mustafi mutu i gonu ngara subhanallah ko nusu sallem palle ay gonu nyimmen jaw kenda salamu ngawara te wagilli nambu saram bita daga taku karta ku nan tar kana ta annan ya qur'anan karangenga anta nya subhanallah ko ndenga junubu gabe wanke nyimme maga anta amini tikenga am pam mimme junubu nga nyimme kan nem pakka walillahi a'la agana tambo nyimme kan tambo ngo iti kartin petene tambon nan tuga angnu karta kana kallen nan tuga wa aga tin on jongin kemme maka he ni an ganta hammina nyimme junubunu ga kufar ni mogombe alla ga kunyam pana mogombe an ga daga na hammi sertana kallen halan ko sa ga jikube kamma burenyen to mu ma kumma nyimme an kan kai me kallen masru sanan bi daga sertana jara nyimme na sahare mutanna saha kita walakin ma la sab serem po gabe lenki halaki sabu mugu kwadi allati kubenu haytene kay wama ursilu ikum maqi alaihim mu'minun ku kamma hafizin tangandano ya فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الله سبحانه وتعالى فاليوم لنكي كوتنا الذين يمك بنو آمنوا إغتغن kan lenki kota mana kiyaman kota lenki kota nga kengane kiyaman kota e allah ti yammu kubenu ga tongondi itongondi e ti binno si allah gadi nyamar tin tongondi ti kenga itongondi e ti hohoya di nyamar alayhi salatu wassalam tin tongondi ti kenga min al alkuffar gelli so yadhakuna ikunga soyini kafirnunga lenki nga. dunadi kono hanancoyi kafirnum panancoyi muminununga allah subhanau wa taala ti qiyaman kota muminunun kaga iwasoyini kafirnun kamene halle halle halle halle amma kota howanta halle maganta heri bane arjanna nogondi har sonin konga ken konni soyen tagote soyen lagaru ñogotendi mana lagaru kitti kittimogo sina soyen palle ke agotendi kenga nancoyi ken magoto idan mumininu aljazau min jinsi lamal tugaren ni kannan ka tugaren na gelli gollen nonenye angara golle be nya antu gene kenyam mogari dunadi kundi wuntu nya kannan ka ga nan toy mu'minunu nga qiyaman ko ta allah subhanahu wa ta'ala ti mu'minun qawaso ini kunga ya rabbi arna ka so nyango ne qiyaman ko ta o ga so ini hilla ka oga o ga so ini bidangu munga ya rabbi arna ka nyango da in ka kena odi mbugume di de haqiqa kuni hilla ka pano nyoko anya tawhidi nyamunga bidangu munyalo o anya sunna gumuya amma ananya aqida ngokuni hilla ka pano nyai nenen kamma tawhidi yamunyano yi tugadanya na tikannan ka ga kebe go sondo menga nenen kamma sunna gumu ñanoyi amma sondomen do na bidia nyani toujours kebe ga sondomenga golle tugaden na kenya kamma tawiri nyemme ñemmenga sondomen do nene do suhunun kamma onya sunna gumenga sondomen de none do suhunun kamma kota ona soyikuya amma kenga ogama kenyaña iwa soyinoyi dunadi kiyamankota kadi muminununga sagene soyinoyi kadi o takkenna bono takti bon pillisu a dunado lagarar no kiskenga parce que anga hoga be ngalla sunna gum gumpi na giro ku sunna gumu o ku kundu bidan gumi hanan na ya dunadi anga honga la ga gudu hidin karo ku tawhidi gamu hilla ka pano nyimman ken na ya dunadi on daga asu على الأرائك ينظرون على الأرائك الله سبحانه وتعالى كنا سمون كما معنا إواتيان كما كنا نفوتا ينوما أمفراد أريكا ikunga samunun kamma yanzurun iga hayimbini iwa hayindini kata allah subhanahu wa ta'ala gara marebe nyi dangane arjanna no gondi iwa hayindini kata allah subhanahu wa ta'ala imme ya rabbi arno warjaga kenno wa hakaza iwa hayindini kata kafir nu kubenu ga nyuso inya dunadi iwa hayindini kata kun kai ga imben no gondi ga yanga kata no gombe wado hada kiyaman ko tanke mu'minini angana na tanna kafri ngari imben no gondi anga ngalla ga yangan katana mo gombe warni ko na ngara ga problem mundi kenne jamu gore an kendangan odangai nan kaso suratu safat adi de fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun qala qailun minhum inni kana li qarin allah subhanahu wa taala te arjanna dun ijonko ime kamma iga me tirindi ni. di hinu benu ga danga do khibaru benu ga dangina ba anga taxuna hoxa sen ko nan na nyedi har ga da ngar sungar taxuni he no kunyere har ma naxa antomaxa ko na uti tañe a kota a ale hala sirendi an na de haxa timbe anta katine idan idan min de nya ma hoanonga kengatini kapallenmaygo kenñi ke ga dunadi amma ke mani kafirin ñeng Adi ga men yi kannan kaga ga ko ni dangane anyi tini dangana hagati so a innaka lamina almusaddiqin yala anke nganga gelli to ngondi yemmunga aidha mitna wa kunna turban wa idhaman a inna lamajinun ayi tini dangana yala anke nganga gelli to ngondi yemmunga nan to gana kara qiyaman kota o gana kara o gana sejuroya o gana kotti kasoya nanti okuwa wullini owa korosini nantuge to gollunga yalankenga togondini nga wa amananni kannan kaka gellankenga togondini tai kenta togondini tai kallen palle ullentano digamari nan korosi nantuga tan gollunga wadah anyi ke a konni ken ndi ka palle munga ko allah subhanahu wa taala gara komogon be fatala'a faraahu fi sawai ljahim adi kapalle munga iwa ingine aken nyimmewi kapalle makangalli awangalli jahima na ganen awi kapalle mangalli malikanu ngayangan katana agollun tugade ngani kebeya ana mani konni qalat allah in kitta la turdin ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أن كفل مكان الله سبحانه وتعالى أن warni duna da anya nya konni da wullen ta dide kitin pin ta dide kundu do kundu allah subhanahu wa ta'ala ne man palle akon nan kira hum palle aga din kisam balunga nin kanna nin jabatin di kanden kamma ni nyara galle hadar yam munga ka hiranga ni buini meka no gondi malika ni nyanga kasana ko iga nyanga kasana mo gombe amma allah subhanahu wa ta'ala dine man nyin kamma nin kanna nin jabatin nan palakin tan diga mu kum magidu idan qiyaman ko ta gadi ala al-ara'ik yanzurun wi samanun kam mai ko ta surun kam ma iwa hayndi ni katta jahannama lemmunga karta hay kana ka ga yanga kata no kunnu malikanu nga ka tin ko landi jum jinte nga sankina ko lan ma wa hakada nga bini iwanga la inta tore ne duna de ananga nan to alle mangara ga yanga kata indan hinne kiyaman ko ta kendi ga men tanonga inta torene idi ñagalu ñaname sune wohonti kitta iwangalli ayangan katane keñammogodi junubu ntara batte hoho ntara batte ka idan akamando ke tugaden kawana sabunya dunadi yaxon kaxa miñinkiti kattayya soyenñeya tolentaxunñe hohondambinde ñeyi lenkatengana taxuna kengariyangan katene an kawa ken palle allah subhanau wa taala ti هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ثم كانت هل ثوب الكفار ثوب ما نجوزيا يا لكافر نقنت جوا ما هم هو كبه كانوا إغاني دنادي يفعلون إغاني كنيانا يا لكافر نغني هو كبه نيانا دنادي تغتي كنغاوا أنا لاني استفهام نجاب نكنا نعم إتغتي يقولون amma angana ñanan ti istifam ñanan na takriri ñayi hal ke mananga ñana ka kaxay qad hal suwiba mana kad suwiba haqiqa ma honga dunadi kanu igani yafaluna igani keñana qiyaman kota itugeti kenga idan imma annanya takrir annati istifhamu li takrir walla anna togo istifhamu kunnunga الراجح الاستفهام للتقرير kenyam paulanta idan serebe ganya kafiri dunadi anga tuge tangollunga kenda allah fasangonta agunya koy warni qiyaman kota allah wasorontuga na ñammogonu hillea howada wa ken tuganati telegontaxuñe kenni kannan kaxay kafiri ana kafirin tuganati telegontaxuñe hada ana ken tuganati telegontaxunno fasangontaxuñe kenni kaxay mumine awa tuganati telegontaxunga nan caga gari na tugati fasangon tagunga warne an yimme gollu ku bane kun valeri lanta arjanna kinnanga amma allah subhanahu wa ta'ala an ponnan kiragunan kamma na arjanna kinanga tan gollu ku sababunga amma gollu ku haraga do yeti arjanna idan bai be haytene kaya tafsir gabe ana walakin o seneti kaya an kawa ana seren kanundi warni sura kase higabe gabe kamma faaga mu mogombe kotaygo abdullah bin umar ada sorata jonga waynu lilmutafifin aga kine yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin ada karange ngaranonga ni kittuncaximmen daga wunu a konto dangininen daga kane qiyaman kota ngixa gilli kammoxoxa nki abdullah bin umar ngilli kammoxoxa kata allah subhanau wa taala ndin junubu ndin allankute ngixa gilli katta allah kammoxoxa allambatana qorunganu ngixa ɓeke junubu gabe na ñini kammoxoxa amma kuma ga nyimme ga tallo arjanna di deza kan kan nyemere nga parce que honu da confirmer deza nan di sunna arjanna dun konye an ga tan arjanna dun konye an kan ga golli sura nyana kan nyemere nga arno su ko man tengal halan curon on daga akhi بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت ke sora be hakene ke ya suratul inshiqaq wa hakaza to dantan to wadangan bismillah alla to gonga de mamurano ganoyi ti ken palletun kante ida samau gelli kammunga inshaqqat agana boore awangati insarat ken kota ado inshaqqat isuni banenye tun kanti gelli kammunga agana boore wa adinat kammunga aga terinke adinat ay istama'at aga terinke yire mufassiruna nyugo da fasari nanti wa adinat kamunga aga dunge wadah ay gonu kara ka huma den nyido mena gane ete wa adinat kamunga aga terenke li rabbiha ikama nyamarunda nan dunge tay ay gonu ndanya kenya mogadi amma adna ka be hatene ke ya asulin ni kannanga ay istama'at kamunga aga terenke warni سورة التوبة الله سبحانه وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم منافق ينونغا iwatini kebe gallingoda ngani ona koni kebe gallingoda onanya warni fare sallallahu alaihi wasallam angana kame ho gurenya angana kame ho gure konni angana daga na lenjuru konne nya daga ni ta akanga serin kene be su da du minati be su diga men tar dunde penya angara ho kada wadu minati warni wano ga gonto alaihi salatu wassalam makote go ko agari riwayi go de nanti munafiqin grupu itawi ga ho konna dangan hoti ona togo kundu kenga he wahawna magayanka no kibare ngai badangan hoano nga julas bun suwaid kanti atila wonna garo digamenga faran alayhi salatu wassalam odon mana samma akan ni tern kan nana nye be sudangani sardun de penyen angara daga angara kame wo honya angara kame hiko ana rin no ganya angara mo gon ko tan nayi keda timma kundo na wadu ngene tay on kontine do kallenga digambe go be magana koni allah subhanahu wa ta'ala da aya yang kande nanti yammu ñugona galli kum munafaqinu di anga suratu tauba akan ñallina munafaqinu ngaiba ni jukku jikku burendi qaw yagundi hinto ambalaguncu kono dangan ma ay gonu nga galli nanti munafaqinu ñagundi sora ati jikku burukumu ñugoni kum munafaqinu di ikunga iwa annabi ñimmenga alayhi salatu wasalam iwa torono iwatini kaga de annabi nga. tirin kan nana nyana tenga seren dam binno suko mantenda udun mana sama'in tirin kan nana nyana tenga seren dam suda amma mufassiruna ni rahimahumullah kunti ay iti farenga ga tirin kena seren dangan mo ay memu makke suna go taro sasa parce que angari tanni digame taro nyana kana farenga sugule sugule angara ngal lenjuru konne nan ngan kanda kunda agana ho inda minna walla nan terinka ana dugutaa ta tini yamma mana ay memu ma ke sasa ana wa sunya taro nye sasa awo golle tanan ta ay nan terinka ndi suronda ngan idan kunga tini farenga terinka nda nan ni ternambe swanga na waiba manga na toro walla angana ho ho nye ana rangara lenjuru konne nyawara gana. Allah subhanahu wa ta'ala ti yabo nga alayhi salatu wa salam serin kandana nyani mukana nyani nka konu dangani kerin serin kandana nyani kerin mukana nyani farenga aga dangani amma serebe do ho agarni na dina mbonondi ken serin kandana di farenga alayhi salatu wassalam kenter serin kandana he kul huwa udhun khairil lakum khairin terin kandana ken nyani farenga aga kundangan amma khairin tana ken kan kandana he mari asas o ko ga soroy gonu iganati noxeñene kita kengara taxondi a ñeme anga kara haranji kunga iti keɓe gada saxanga a ñeme a kita iganati wa saxanga nukuɓe xusantaxa banga nan nanti njikku kendama wurowi kenga i lagaru haranganaxanu nawara allantaxa walla har iganati sureñantalinganda igatantalinganda nukuɓe tingamunda kenga i lagaru iwañana saxamonga allantaxa igana kenga kara. soro goni gatin noxonñaniya iwayan pana soro maxa i sabarintonu do kundu lagaru hiyan ñana iganta xawa keɓe muñini wa muñini lagaru an koro ñimme noxondi duna giri gollu ñañana inate ni, noxeñani kaguncirani noxeñani anga ñina sonnomenga xo an karen ka toxo ɓega saxa immendi kita arantaxa baka du immendi kenga sonin kara idan ña xeeri nga kananga ñamu ñananga xeeri ñadangani amma kebe garni dina nya bonondi wallan kore annan kawo nya na jarnde nye ko ali yu gara ko mogombe na no renga e, angan kawa tawno no ko be haragun nyam pasai sere angan kawa tawno dingira nya no renga no nganna nya hare ngam ken fara alayhi salatu wassalam allah subhanahu wa ta'ala te awato ngondi ni ke aya awato ngondi ni mu'minun ka dangane kempalati yammu kubenu ga faran torono sallallahu alaihi wasallam kibari manda faran no noganya terin nya ni besu ko mantenda yangan kata nyana qiyamang kota yangan kata be gani mamandana idan shahidun ni na udun kebe haykale kaya idan yere be haykale kay wa azinat kamunga aga terin ke namugi li rabbiha ikaman ngani wa huqqat an kawa kamundangani anan jarinke ikaman marundangan. tafsiri hillandi wa huqqat awajabi kammun kamma anan terinke ikama nyamarunda warni tunka be gara taga kengana nyamar tikebe ya an kawa an wajiba kamma anan terinke kandangane idan manan fa kana kai idan sama gelli kammunga inshaqqat agana boore wa adanat kammunga aga terinke lirabbiha ikanya marundangane ko hokkat an kawa kam mundangani anan terinke ikama nyama undangan wa idzal ard muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adnat li rabbiha wa huqqat kam falla allah subhanahu wa ta'ala ti wa idzal ard gallum nyankara muddat igana ten kara futu na bugumedi ay gonu nati igana bamba bakamedi walakin kebe ganta soni gamu kera ayan gaba kebe gamu kumo wasiri kunna futunde ke atude ha gelli munyan kaga igana ken kaga futu na bamba bakamedi na futu bakamedi ko iga hata ga illagana na futu bakamedi mo gombe hata ga impai kan Allah kapame anda na ranna sawondi amma ngana hutu bakamedi sasa anga ngalla ba kame de hawa kan tuno gaga munyan kaga qiyaman ko tan ta to qidan ke nyam mo de allah subhanahu wa ta'ala munyan putuna na bugume na sabu nyam munyan pa duna di sata duna dun ko na kam nanti munya ke akorin tan manya na me koy balom mo wa hakaza to anon po gabe adi kun daga de ti diga me ka ado qur'anan ta me girnden nanti munya na karawi ya mana abalo manyani akorin tan manya na me walakin kenta koni nanto ogaga kamma naam arawanya na dingira nyugonu kumbuguntenni medi ni kamma walakin iti akorin a name idan kube gani izaz alquran gumunga kunga sena kamma wahakada mufassiruna nyugono kanu kunga sena kamma amma hono kanu nga kunda kenna kari nanti ŋuñanga a korintete a balon maheti wahakada aya banen ta qur'ana di aga dalileruno kenga kugari dalilunya ayanu beno ida kuntu ko humanten bonondi walakin mufassiruna num pankanga kamma nantu munyenga akorin tammanyana me hillandin ni kebe yang munyen pa kene kai sasa anga ngalla dingira nu nyugo singanga no mana tintinga nganonga dingira nu nyugo nu gumba ngairenga qiyaman kota singaro gumba kenta munyende allah subhanahu wa ta'ala munyenga awa kutunwa singanta du gumbanta da suko manten nyoron tenyene ma har kirinda kirinda na bane ngana kule kunna suka humante ngamuku isuka biran kulli bane kamma ma har hainna na lawa ni na suka mante ngariya anani honta gumba do honta singadi honta mekini ite do gido so allanga nya nyaaganta idan kanyana allah subhanahu wa ta'ala gati wa idha al-ardu gallungu nyankaga mujjat igana kan kaga futu na bugumedi ko iga hataga futu nu nyammo ko bedi wa alqat ma fiha makanya he wa alqat munyanga aga sedindi ma honga fiha kenga anogondi wa takhallat aga dura ku bakka kencu nogodo honcu su ko man jamma takhallat asonin kan kan kan koe aga nyangari mana aga dura ku bakka kencu su ko man jamma munye ho ho gadi kenya kangewa nya kar sugulla nya jama nya hurubenu burunte ngadi qiyaman kota ŋuñenga man cukohumanten belen kuna wa awa ken cukohumanten bugandiniya hadisa li sunanu tirmidhi da sanandi nanti ŋuñenga qiyaman kota awa tasarniya ŋuñenga tasarni qiyaman kota koy hada men hadamarenmenga tasarni mogonɓe ŋuñenga bugandini i buttillenmenga ka bi ha butte ketettenga hollemme keɓe ha dinni ibu bugandini men na angana kangen do kaas tugulle ngari antinu ko gondo manu yani piya goru yani qiyaman kota munya nga su ko man tembelen kunun la su ko man tan jagundi serenta jabana serenta ho hono ho haga munya no wanda na su ko man tan ya qiyaman kota angan Allah hono atini tumunyan tasarne kan kota ona ti qiyaman kota ne wa de wa hadithu al-allama muhammad nasiruddin al albani al الدين الألباني sahandi na دي ناتي ne haditha ke. idan fa sallallahu alaihi wasallam ati kengana nya birambe munyangana kangen do kas kullum bugan daga di belenku ni tasari bondo mamanga saka hayana ngarli kangen do kas kullenga ati ni duna dinna ke hay mi gin kujjam kutu awadangina anta garamu bana utano kon sere kallana kawarni anda kangen do kas kullum pai ati eh, nda nda sereng kali do ka sababu ngaduna ahay kena ahay ha junta ilenki anta aga agawa ni garamu bane anta wuttadi kebe gadi sumpun kututi do naburemba teten ni sumpu kutana ngarni agawa kange tero gar sukul payini atiri nda ko awtu natanga nin cumpun kutu ahay kene lenkanta wasurono aga dangini ta garamu bana wuttu idan doken cababunga hadisa mananni kannan kaxay qiyaman kota ŋuñanga tasarni na hohondaminne bugandi hurenanga kangenanga kartugullenanga jamananga awa sukahumantembelen kuna hohonta tokka nogondi akota awanonga anta hohonda minnenanga kangendo kartugullana hosironanga dunadi yere jamana hosironanga dunadi da hubetana dunadi aga hosironanga amma qiyaman kota an killu menta kamma digame marana hosiranga hubenu honne gimaga aga soatu debe ko hali hala bedi koto e nyana di sasa koron pinne me ho gabe wa kentu sasa koto e nyana di honne kan kembe ma honne kan tan kapalle makabe ma on pinne me ya wa hakaza koto e ngare hakati be arjanna ko bena hakati nyi tampe ngare hakati be arjanna ko be hakati nayi sere ko adi kenna arjanna ko bono ti panka nyi ho tanan tadi masurin panka ho adi kella arjanna murunu ti sumenga wa murunu ti sallen po gabenga hogara murnuti e, nabure ñimmeya allah subhanau wa taala ma arjanna ñannanti angana ke baneya ñanga arjanna kitta la tawhidin palle gollungabu ñanao allah gan pankanñaniya anga arjanna kitta tay o hay kene dunadi lenki kanken pangano ono killun toxomedi onan pinnemeya yelle allah subhanau wa taala gana hinno sukohumantenga amma an killuntaxunde har gotanganari serebe ga mo hokkinanga maga gonna ko hutanna naga de an arjaxe antadi parce que hono gatini kencine korinñi kenñi winadiya kartanu imari to toxedi la agama kinanga an arjaxe antadi an arjaxe ngana dana kinnanga an killuntawundi idan buren in palasinni kannan duna di amma qiyaman kota na nahantayinongo wa alkat ma fiha ŋuñenga aga sedindi hohondambille mantenga kenga anogondi watakhallat aga go baka kencukaumanten maga wa adnat munyanga a terinke rabbiha i kama nangani wa huqqat an kama ŋuñendangani anan terinke i kama da warne a kama ta wa hakada kammundo ŋuñe okuyaxenga tage hoxorubey kenni kammundo ŋuñeñe kammundo ŋu tagandenjongadenga ima allah subhanahu wa taala ima kuta wa hakaza tagandella garun kaga taga ati itiya tawan aw ta kam gelli ima allah subhanahu wa ta'ala kuta ibtida al khalq wa hakaza garun ganati nambo nambo wa hakada munyan karam puti nan bambe bakamedi ani nugudu hontu ko ma dem bugandi inta balle wadu ngana mar kannenga idan gella gana munye karo kammu kai gama alla ku tatagande nyonga de ada ala garon tu ko de ada mare manke mbuccinne anke nyanka wana alla han kan ta hankanta na kunya ne kamo hilli kiloya hanka goru gorenga kubenu de makanya he ha ona kunya ne kamo hilli ya soro ta goru gella anda kite boni anna kenga ri gollen ta goto kenga kamo hilli kilo gollen ta goto kenga walakin kamu ka ga niya ta kenga ko adunga na Allah digan kannenga Allah ga ni nyamar wa waterin kana iwanya na ko Allah ga nya mo gombe aga tinya kundi hajere na nati mboge ga di bo ga na antari goli kam mo ga dan tem pada mare minne an ga daga Allah subhanahu wa ta'ala kuta kam mo ga ga nan ga Allah nyamarun cogin si bari manda an ken da dunyi gidi nyinte mbuganga an ga tan tampana nan tinke ken ni masan di buranya hada maran mendanga on daga akhir يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ينكي هدم رمه وهكذا الله سبحانه وتعالى أجر هذا مرة من جوكهم أن تنكرير علوم القرآن قمونا إتى الله سبحانه وتعالى الإنسان ولا للإنسان إنسان وني كلمة إنسان أدا كون القرآن أدا كون تتندو مدو تاكره أدا كون تتندو مدو تانغ nkaga koni nukusu amana ni kannan kagai an ga nyini hadamaren ma an ga jukku go kamma han patana bakka kenya maga nanti hadamaren ma an ga na kenya hala kenya nan dangana walla ga konunu kusanga nyina ha higo ko nan khairin gal aslamin da kahirin to akenna an kan timmayndi hari jamanan tun kan yugo ngabaka television no gondi na seren kirita ci ko anga to kam mo gondi wa an kan ngan television pa ni jamanan tun kan yugo mbuga dan to kon ko ta hana ta hillo ta ci kanda anga ta salle mutu ado ta ganta gembe to kan abi hiwa katanga sasa anta timmenan jonde abadan kam mo ga gani hada mare me tandumero ta na to walla tandumero ta karabo allah subhanahu wa ta'ala ga anken kille hada mare me hada mare me har sangan ta terin kele ken kamane dangani kam mun nan punganga a terin ka dangani munyen nan punganga a terin ka dangani allah ti yanke hada mare me kahirin do islamin curano gondi innaka nge ya gande kenya na akhi sai an anken na kadihun sajihun ay gonunti amilun an kenni gollanai ay gonunti sa'in bijiddin wa mashaqqa wa ijtihad an kenni gollanai ti sobenga ti tampenga ti wahalenga walakin on caage katta ngana ngana kadih kenga kita mana gana golli sasa ma golli batte ke ga bugan ande garunga iwati mi kenya dangane kaja masalan kara no anga toronga la kube ga golli ko to tenga wala har yere ni men kube ga golli ko to tenga anga ngalli kitte ke loko agingine awa soni kan kannendi ha ya garun kallenga no nati gondang kite kebe hay bakayre kun gondang kite ha idan an gana golli manki tukuno ko nga kingi kondo iwati ni kenya dangane al kaja mana kadaha al'amalu fi gollenga ada batello nga mana ada ahaten i gonu ngano nga ikitege gana gengi kundu harna lamu nyana kutu gollen to ko ta ko tanyani ha anti ni jisun ta da parce que golle kada no ada londa wara kita iwatu ni kenya danga ni kada Allah subhanahu wa ta'ala tiyankan pada maremme innaka haqiqa ankenga kadihun anken ni gollana ititampenga wala walla nati anke ni tampanaye an no nogondi isuni e son kan kan nu mogoñeni ta innaka anke na kaje hon anke ni tampanaye an gollen aga agana lingande mmexa annañi anke ni gollana sunu son kan kan nu mogoñe ada arabun kan ne farku buccunnu ɓenu garnu na kan anke ni tampanaye an gollen di nka an golle ke ken panna katta kuxaxayi ila rabbika an golle ke kempanna katta an kamanye wa anna ila rabbika almuntaha an ganya hoohon ndambille an ganya guri ayi an golle ke kempene katta koy allah subhanahu wa ta'ala an to hunna la dan ganya jena ne ke kemparanni katta koy allah subhanahu wa ta'ala anganya hayana akem paranni kata Allah subhanahu wa ta'ala anganya serkallana akem panni kata Allah subhanahu wa ta'ala anganya sumbu kutana akem panna kata Allah anganya yagulingi kutana inna angol leke akem panna kata Allah antu na loke innaka anke ngakadi hun anke ni gollanai ila rabbika kan golle ke akem panna kata ko gai golle ke akem panna kata anka manyai kade ha golleya a innaka kadihun kadiha an kenni gollanai golleya nkan golle ke ken panna katta kogaxayi ila rabbika an golle ke ken pene katta an kamañayi be sutu axunna lada anga golle ɓe ñana gollu kunte ken pene katta an mayi agan tuganatai anta ken pene katta an kane agan tuganatai gollu ku ken pene katta kogaxayi allah subhanau wa taala nke ganatu sasa hakeni golluyangam ke golle kona controle mani nga tan ta obure nyani nga mem ara ngaran zene nonga ngana tum men jange nyani ngatina problem tadi ayu ngaran zene nonga me ana kata allah subhanahu wa taala telongon ton telongon te kangana allah ya kam mo ga nan kan takanna nan gollun curondi kam mo ga ga anga sallu be anda tere panna kata allah ngan ti surondi anga sumu be sadaga ndu be ni hijunu be ya man na ngan ti surondi warni gem tan kata ko allah subhanahu wa taala kenyen ila rabbika katta an kamanga kadi ha golle ya famulaqi tafsir no tafsiri hana famulaqi ha ke sagana kati kannanga kunti kadi huke an kenna an golle ke golli gemmalle magana tiyaman kota an kenna anna an golle ke gemmalle magana tiyaman kota angara golle sunya khairin ya gani qiyaman ko tanga golle ke gel malle magunu wan tu gana tai angara golle ka nya qiyaman ko tanga golle ke gel malle magunu wan tu gana tay tafsiri hillandi famulaqih anken ni anka mangem le magana kunta ta gane kata nga ila rabbika idan annan kaman gemmalle maganai qiyaman ko tanga sikka allah subhanahu wa ta'ala na gane ŋunon tanga doroken tanga amma ga dan cara nyammo go be yugondo agaren tuna kundwa aisha ti fare yugondo agare wahandi ni katame ati aisha hinnan qora kenda sugula be sumaga serenta mirni ti tere bare nonga anda mu go e o ga dangi frontier ngate hume karta tandi kenna aga na dangi jamun dian aga na kampi kampi nyaku nyanda sere korotin tado te huma dangi idan qiyaman ko da serenta hammini nan tungu non ta karta ilala be so allah subhanahu wa ta'ala gemmallen magunu qiyaman kota idan anna sagandi katta kad hokeya ananya kannan kaga anni golle ke gemma gemmallen maganai walla anna sagandi katta ila rabbika te ananya anna man gemmallen maganai wa haka zangara sagandi katta hoy tafsiri sahante nyen idan ke kebe hakene ke fao ke faaw kebe hakene ke yatli li tartib wal taqib faaw kana ko nanti an golle kebe hakene ke ya famulaqi uccinne angan golle ke gemmallen maxunu walla kenge famulake uccinne angan kamanga anga gemmallen maxunu warna anga karata hayatul barzakh anga dange qiyaman kota biranyen horatini kam moxaxani ho ujine sine ñana kaburundi ho ake ho ñana huɓe gam pung ke ñimmeya onati naam uccinne ani hadamaren men pay kene sasa angana xen kena utu suxuba nalla wara sasa inda mulli yala anga keke dire tuwa ayana ma ko binti dan tan to ata koy suratul kahf ku be lu gara kamon non unya kan kene iga giriti kammo ko ta walla ko ta go tanni wa hakata suratul baqara kebe gara kamen kinen ka alla gara kari kamen kinen nan agara wulla gati mani ko ta bane walla ko ta nyumanna ama ko ta timman te me baba serebe gane sa sa na ke ko ron no ni fajiri nganda giri agana du hutu an gana tirnde an dalla ken konno atini ma hagu ken konno amma kebe wattenga ga wiya ko ngana ya ken tirnde atini uru hillan to kime sahe ken kama ma uru hillan to kime uru bana edike idan hada maran men qara ngana kara yonki ke mogoni hillani aga hayatul barzakhi aken hayatul barzakhi an kanna qara serenga na kara sadanga ulli qiyamang kota ngalen taw ke danga nyana kabran no kon nga a sugulante ñani ya rabbi arna ke dingirane wondoda yonkin cugulante ñani imma an golluncuro yonkin cugulante ngati nemanga arjanna nogondi imma kenga nga gollun bono yonkin cugulante ngati yangankatenga jahannamu nogondi ku hillani a sukahumante kiyaman kota ullengana ña awa na koyi yonki ke gada keɓeña hayatul berzeke ake nogondi uci biccinneani kenñana allah subhanahu wa taala gati famulare uccinne anna allah subhanahu wa ta'ala gemalle maganay warni yonti ke gana sagarni katanga qiyaman kota hayatul barzakh ya kangar haqq sunyanuna awanya nan nyaren kane buccinne angani yanga kata da nyana nyaren kane buccinne parce que yonki tukulante nyanyi wa haka zanga ni nemadi awanya nan nyaren kane buccinne gai idan kibar kotu kota nyano kane ya rabbi arna ne ondo dangani kengani qiyaman kota ya al insanu yanke inna innaka ankenga kadihun anke ni yi ila rabbika an golle ke panga kata an kamanga kadiha golle ya famulaqi ujinne ankenga annan kamange malle maganayi فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا كم فالي أغنى لقياما أغنى الله سبحانه وتعالى جمع لما غرف نهلوا سكان دينتنو غرف هنا الله سبحانه وتعالى جمع كونغ يا رب أرنوك هكونغ odo saro nundo bonco mundo yakunno kapalle mundo karamogono sukohmante allati fa amma man amma yemme keɓe utiya iga kinindi kenga kitabahu a kitabenga otiya mabniyun ala ma lam yusamma fa'ilu kilindanan ni koya arawanyana allah subhanahu wa ta'ala qara ganyana malikanu qara mogombe yemme kebe igana kilinde kitabahu a kitabenga be yamine ti atenga yemme be igana kitabun kini ayi tatenga kiyaman kota manina kaman kamma fasawfa matahe allah subhanahu wa ta'ala ti ucce halle on tatini sasa uccinne warni sinu sayuhasab uccinne iwa korosini amma fasawfa yuhasab ucce halle anyana kenya wadi warni sinu ni harfu bane sawfa ken harfu sikki allah subhanahu wa ta'ala ti fasawfa ucce halle yuhasabu iwa kamanga iwa korosini hisaba korosinde ya yasira korosinde kebe annen nanen amma mufassiruna ñugonano kunti fasofa kemananni kannanga uccinne halle ti warni qiyaman kota alli qiyaman biranga allah nan korosannallo an arjannande ucci biccinne ani kenga kunti fasofa ke littanfi samananni kannanga sinum palasere tun kanti yemme be ganan kitaben kinanga tantenga o hakada tayin nurugin tandingirai o sare an noda ko ta gabe gabe anta gemme anna nyiga tan nogenga iga tan tayini gelile njuru gan tan tayenga wa o hakada mini tan tayini amma iga ye atogo kan kannan kaga kambundi dingira ho gabe anonga wa kambundi mitino kenga maga dabar. hoga be gano minnen dingira kenya ni balawnga awa ga be minniti ino kenya iga impagatinga an kitta ga be hakene ke sobente igande nyani aw tanna minanga na duguta anna ta gondi walakin awa ga be ga impagatinga kunda hay an minni tanno ga nyelen di kenye lenjuro o he an kitti bani ke sahante nyen ho hontai agoyi bane ke ga ga burun do ka ben ka ga sa kem mo gondu kengani hanantu inte ñen idan kembe hakene ke wallahi gonu hari attaye keɓe hakene ke waraga te kundu ani kandi imaxa keñani yaxa muñintaxunga ne gonu nga restaurant kundu a imaxa na ñiwetan do kenga kenda koy nanti an civilise an kenya na ko ni nan nantanta hiitu hintu an bali xawye anta gemme fare sallallahu alaihi wasallam ati hodangani ati maxa igatantenga igatanno maxa igatannogenga igatantenga ati faren nanga ni ran tay ke utta faren di yella ngan ta utu faren langa ndelle jimai maga maga kala ko ta ma maka ti ni tay ke uttu nari raken faren langa ndelle jimai ten kawa do kan ta guda tay urgin ta wa dangane an kitta kini tara ko kini tara ya asuka ma tanya di tayenye masala an ga gonu la toron kuti watta en korosini meidi yaqen na ga nda korosini kundo ahay an ga nyana ta Allah ke be sellanga wano gondia an nan nya kana ga ando lembe na ga ando gollinga na ga ando hona ga daronde su komante nya titto wini amma hube ga ni sunyu ya ado gunnem bangi anga mo kono be no dabar ni senna hunga ku dabar ni tinno gunyi anna kunya na tinno gunyi amma ho ga ni daron ta gun kille nya lo mi sidendi allo no tan tawnyo kusu ko mante tinten no danga ta gabe gabe hakra yang kandem bane ani tan allah subhanahu wa ta'ala ti yemme be gana kitaben kinaiti atayenga fasawfa ucce halle yuhasabu wa kaman korosini hisaba korosinde ya yasira korosinde kebe anen nanen gadi mana korosinde nga anta a kaman kamma ke farenga sallallahu alaihi wasallam ati sereso allah subhanahu wa ta'ala ganan korosa wanyangan katana aisha da tinda tika aya ga fare sallallahu alaihi wasallam ati kemananni kannan kaxa keni nan gollunya ballan kamma ke nan ne be hakene ke faren tafsirin kamma ata kan kannan kaga allah subhanahu wa taala wi men kille ke gani muminiga awa awasika allah subhanahu wa taala gani allah watina ko me yala amma kenya ke kota fulane amma nya ke kota fulane amma ke nya kota fulane allah wa gollu kusukomanten ballina kamma awatini kamandi da bari. awatin awan kome nke dan cuturi duna dia serema buga seda ah. awallen ke ani qiyaman kota nga nyam pam makan kome daga ro arjanna kya hakene kurosin dinne kaya ballin de ka hakene ka hadira fa anden kamma amma kurosin dangane kannan ka Allah subhanahu wa ta'ala kana ti kome dangane aha anda kenya maniya limadha amilta kada wa kada manin ciganga da kedo kenya kacu norna kamang anta an anda kenya dia allah tini an kama nda nya tan kantong ngani walla nda nya tan din ken den den allah wakan ni no ya gollo ga hun kenye me ni dunai so belli jaddal jid so ben tabati allah nda koni ni. so allah subhanahu wa ta'ala gadan korosinonga angara no amma anayi ballan kamman kome anda kenyatimani anda kenyatimani anda kenyatimani ke a hay kene korosinden nekeya nkadañi ke kamanna du korosi dunadi de. ko umaru gada ko gombe hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kada adu korosi saɓe gaga korosini wallahi ga wandi bitiginde anga na to an anken nayre golñanga na bane ka angan kawa nu ñana anda kuntu an angan kawa digawo ɓenu konna anda kuntu patron gollu amman tallo kundi patron digamu amman tallo kundi anga munyana suturandi nkanga nanya kita anje na ira mogo be gallingin dangal konte ngana bugu ko tambe anke nga kasoro logontong anta haran jogot pes kallo higa be dampi hedi kunga doken tabu da kebe hakene ke korosin ne ke hakene ke kanya na aisha te qalat ya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam من نوقش الحساب عذب قالت فقلت أليس قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب وهكذا كارثة بها كنكي صحيح البخاري وصحيح صحيح مسلم دو كان تابو دو أصوها كنكي بيسوي قلنتو anga kirana kebe ya hisire gani hibure gana anga tu hari garanti aga na garen ko na imme sonno be ga ko na anda garen ko de aba makam hari garanti anda gari dinganya ko ni sonno me ka ko na daga ni a soronco ide na garenya ko de a sonno me ka wajar bi kambiranga an gollunga ni kube yi suruga he saga do halle makorosin den nan ne wan kam makiyaman da kam palle ata tikam mo wayanqalibu maka hedi akamanga gene ila ahlihi kati ikorenga arjanna nogandi masrura alinte warni duna dada nyagali golle nya yemma be gana kitabun kinati atayenga o cinna Allah wa ken korosini korosinde akebe korosin dan palle gene kati ikorenga arjanna gandi wa hakaza gene nan daga no mene ana nyagalu ne ga nyiri kane nonga awa gilli qiyaman kota biranga nan daga arjannan kan gondi awa daga na ko aga dubana be kana daga juman candiranga anga gilli juman candiranga nan kan ni sira be angri nan daga juman candiranga ta anta jamantir nanti kadin kan killen ko inga de gelanga mogondi tola gunta batandi an kawa anta mogondi hakra nyagam bindang kita tas kan daga juman candiranga anga kan killanga tentua awa qiyama ko ta ke faran ngar janna mu ngi kantu dina ta kenyam mo ya wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum anyi mana killella kana den kun den ko anga daga nangar jannan kandi anya garunga an kidi mandano ngano igaga mukere ko nan ti golnya ngara nyani ya garunda utam pallanke ngazi agari ko tambe patron ni jayi serentan ko ini intan ko ini terbane no warni sunan kallunya sunan marandenya di mukaxunta dinonga nan maxa ke koni karsaga butti murentanonga atu diganga bellinganda anga to angana to cikenga nga buttu an kuru kurunde angana ko anga pardon de mandini jawngadi suma kammo idan ñagalu ñani hohondan minnen tono maganta xeerin bane akamanga sagene katti korenga ñagalinte a sewonte warni duna dada sawen golle ñani ya rabbi arno ko mu groupe ya on daga وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا كم فلا الله سبحانه وتعالى ركبت إن بدون كن قاغي أتي وأما من دي أخي أما يمك بأوتيا إذا كن دكنا كتابه أكتابنا معنا أقول كتابنا وراء ظهره أهل هل بانغنا kenni kannan kaxay keni hilla kappananye kafiri bidangume kenni kiyay walakin iskalunna minna yara allah subhanahu wa taala ti waraa zahre amma odanga suratul haqani wa kanti bishimale ti anokenga muwahiduna ni ñugonu daga iti gollum kitabun kinni qiyaman kodati ñammogonu sikkay hono adi i kitabunga kinni ati tonga ya rabbi arno ka hukunga hono adi i kitabunga kinni atinogunga arno kiskenga honu gadi i kitabu nga kinne ati nogu nga ka halle bangenye muwahiduna ni gonu gadi kunda ga itilla nyammo gonu hillian kubega ni tawhid nyammo nga mu'minunu kungollun kitabu nga kinne ati tawnye iwi darno ni gollun kitabu kinya wa hakaza mu'minun gollen kitabu nga kinne ken kinne daron tawad njaga na golle nyandanga ni sasa golle ke galingandanga ni angana harun tugana milari nyai aho sirenni kannan kaxa milliard ke hay kayti ɓe gona xaxa hay kene a kaman dan daroti kenga an daronte ñanati kayti keya toujours angana kayti kengar kota fa ñagalina o hakata sikkaxantaxandinonga kafirin kaxa lenga kinne ken kinneanga nimisindi anatu janga yimme xallumbane ana ke ima gare sitinga kendi gadintuga moxo soadan kawa kafirin nga kinne ge nan ka ina kitte ka toro na denge da halle ge ka kinne me kundu hedi anta bahini na de ina force na na kitte ka toro mina denge da halle kitti noga ke na nara kitendi no manin ti ga kina no lo on ta ko ya dangan manin ki kitte ka toro mina denge da halle ya warni dunadi ada qur'ana wari halle ya inda tu qur'ana kenna kennati ayi okula dan tikundwa indati qur'ana tikunda awan kena ke nyanin kandi ada qur'ana wari halya kiyaman ko te wakit ka toro minina de ngada halle idan ho kitabe ga kinne tinno ga ho ga kitabe ga kinne tayna amma kebe halle ga kinne tinno ga ina kan toro minana de ngada halle arabe arno kiske yo duna goni di kinin numo gonum ni kan kanna nganyi me ya ga ina ran kitende ngana toro minana waran palle jamun ta gellino aka mangatu ni do balawnya na don wa amma man utiya kitaba amma yamma ke be gana kilinda a kitabenga wara azhari ahalle halle bangenga fasawfa allah subhanahu wa ta'ala tuujja halle yad'u akamanga awakirindini subura halakiyenga inda kitaben kirenu qobe ado manina me ado qaro nyana me wa subura yanke halakiyengo yanke takembonengo yanke kundu kundu kundu allah wa na mani konni dangani لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا الله تندن كما حلك بان غير nanti yampala kenga tabana walla ta hillana de mandana kita kentano kada hala tunga bunya giri amma honta kada maganta yang gangkatai fasawfa ucinne ken kamanga yad'u awakirin dini subura halakenya subura ni kannanga halakenya ni kenga kem palle tun kante ويصلى iwabuini saira imbi kumunte nogon kena ngana ya wayu salla qira nyugani mutawatirun qal amma okra ngana wa faqalu kul khair akante wayasla awabini saira saira imbi nogon wayu salla iwabini mana iwaron dinina bi wayasla awaronu nambi sa'ira sa'ira in ben nogondi wato garanu ku hilli in karkunni ke ke su allah subhanahu wa ta'ala ti awa halaken qilli ken taga goto wa yasla awarnu nambui sa'ira in bi kumunten nogondi sa'iru ni kanna ngai bebe ga kumina ga bodo bena tuduya allah subhanahu wa ta'ala ti manin cigi jaga kaya kana anyi fi ahlihi ikoren nogondi masrura nyagalana akan kona sewontanyani kota su injoyine ñanta nantini kanñadi mogo ɓe da ina halakin kenña ñana halakintanpindurombane ana kan nogondinotanni keɓe galliŋa ken ñimmira ana kenña ñana keɓe a galliŋi yagarunde na kenña ñana keɓe liŋi lemunudangani na kenña ñana aji kuɓurenni ke añi i koren nogondi a ñagalinte na nongo. kube gani mu'minunu nga kunde dunadi ida lambate ni kore nogondi kiyama ko tanyi ni wa qalbu ila ahli masrura amma ke gallenya kanna nga kiyama ko tanya danna lo imbe nogondi asabu ni kanna qagai innahu kana fi ahlihi masrura warni dunadi akenga anya alintanya ni kore nogondi nanti mo be gallingi dangani wa wakenya ad-dayyuz kebe ganta hitu hinna bono nan taxan korendi mogo be galling yagarundo lemununda inanya inanya de ka kiyaman kota ke ngarno badandi misundi sere su anga dingira sui anga fi nan ti marandana nyanan amma serenga no tanni baba wa kan gondi lemunu ña sigiran nan kora babai kafu ni kenga parce que baba yi gwano nga ko ali gan groupe ko kun ke na naga amba ner ti kandida naga an ko ni gan ko si warti ni non anga ti ille wa ke mulle tir mo ko su ya harunga ti wo warti ni in ka ga gira kan challe ara kellan ta ko ni kama ka ke da bara amanya iran ta ko ni iran ta ka tin ke diga me me ke ka dingira be anga tu otini ken kali ngenni an ñagare ngana daga har kirano andara ga walle me e eh, kartano ya garo kunya na lunga indi ke toranti kamma ke kallanti kamma ku kunna kasonya yere tanni na'am ke kaso ano jamunga ke kaso ano ku jamunga ku beru ga garu garu no dikanga ya garanta lemine to ko lemine ta ga to ko ka gumen nyimme iwate garni doru iwa kana doru ay mega komo ko mi kandi ko hayana mo jamu he angara ngari ka gumen fi magan ko ren kinai magan le nyaren kinai lata ikenga hawa dinam borondi ya ku kute hede to munya no ga konni parce que nga tu kandi gabe akonni wati ni illa yahunu o ma yahu kutu me to munya ho ga an kebe ngaram wa wa mankonia mankonia yang group ke ta ta hano ku kutu ho ni ti ho e ngana ni be imme gana nga di lengunum bono semben taki kemme di hinu nyammo ko godi anati dum mbure nyanda ki ke ya garam petanyen anyi mega dai tirome be lelu kem pakati nya kene ke ko arabu ngara ko mo hunaka mawsimu lizari'a wa hunaka mawsimu lihasad ken ni so kem pakati nya hagati gwano hatandem pakati nya ni aga nya ga honnan ka ko ngara sogen dabari aga na girta ko aga ta hatana mani kada hata lemun na mizikin timin qara ga imendina wonya kana ga ikremen aga da ka ko ado kan kawaka kem palla anda kinye qiyamang ko ga gama tubi aga kamanya na to aga gorno no kuben ge an to to ken enna wa ga kubur gume su bali je goni kana lemburi gore ke ga tri kedan no ga heti ke ya anyi fi ahlihi ikoren no gondi masrura sewana nyagalana ho ho gemma ikoren no gondi kem palle tun kanti innahu min kan daga kane haqiqa akembe hakene kaya wanna ada dan kana goya ay gonun ti ay ona to jikke ngatanni akenga ada jigya alla yahur nanti kan jasta gene kata qiyaman ko taya akenda jiga alla yahur bimana alla yarja akenda jiga nanti kan daga sagene qiyaman ta kata allah subhanahu wa ta'ala koy abdullah ibn abbas ga ko no mati wona qur'ana di ikunga ma parentir ni walli ga mimu gundum ko nga intitu arabu kanu nyugo ati ke mai kato allah ya hura ima uratu mai ya ganga hoga sene ya garan nyugo da ay gon na tani sene re nyagaran da ay gon na ta ya ke aga ta danga ni huri mana sage ida tu janka allah ya hura amana ni kanna nga sage aga ta garan da huri sage idan da jigiya nanti ike inta sagene qiyaman kota ko kana nan nanti qiyaman kota anga na allah wantin nanya kunda an anga ngatin mo be lingi da dina da bari abadan innahu dhanna allan yahu mona jiga nanti qiyaman kota o na o na go ho hoho nyano ho hoho nino amma len kanga nanya marana tanni wanda nyakengal lamai ahay gommo ko tenni an koye yagare ga bane amaga adan kin toro a yakundu kundu. ke soron nan tan ni daga mogo be gallinga da dunge tay de adigan kanne mutu de anan curanya munda de ammen tan daga ni de inta ken konni amma gon ko tan ni buru am sa anda ho ngara anta danginai anta ni hinne so honne so ana ketwa inan dan ko ngarame alle mun kan pemene haga ha ba tere heti amma gon ko tan ni adaga ma toro kundwa ina harallen taran buki wandi walla meya man no ganta sagane do Allah ku me koren kan bono ma on ma nya de man dana na serta na kan koren bono nda ga amma lenki haranya kenga yang ka tere ke ba yang kai ke ananya abang kai me me da yang kan ya aga na su tan daga no waduna diga me ju kon nan daga ni tere hebi adan toro adan yakunda adan yakundo an ga ni kenya kunga tora be di subhanallah amma inta tonguke konna kenna de nanti daga nan jabar ya garu nyoro suna kundwa abada mi inta ken konna daga ne abada ki goda ndora mi saburu ha an fa wai me halle ke yawo mi anda buga ni nan nan yimme kitawa hara kurazi ganda an fa wai wa kurazi lona ya gubake nganya na mo hombe ya gunga na bugu ko tambe an na ta ku tikunya na hari goro tambe waraka tanga hmm. an ga tune renya nan tidan jamba an ya ta har goro tambe wati daga dia gumbuga nda baka seda an kina ho suro nan ga ba ta hun yan cagene ke konni o tenta nene ndi ha arawani mo mogon damben tudi a illena mogon tudi nun tu kare ha ba iya kila kittendi lemben taga habe kittendi mogo dallingu hube dangani ta yani oku kada diga nan ton ta sagene qiyaman kotawa ko aya nuna kafirunu nya kamma on maga yankando mislami kam mo gi gollen barni aya nu be na ko nu kuna kafirunu nya kamma kom magati a ah, kam magagani usain kaga ko ayanu karna koy igayanka silaminu nya kama la ona tu jukunu kungari silaminu nga jikunu ku kan ngari amona ko ni akenga he aya nu kuna kafiru ni kama ita islami kamma kem palle bala de bala allah subhanahu wa ta'ala ti namu to ngunya ni hada maren kafiri harang ken ngara jiga nan tanta sagene anga sagene katang ya bo anga sagene katang kamma an gana sage ga awantu gana tan gollunga ako haga tin kama allah wa ke sutu gana ti gollunga surtu ke kafir golli burenga ngaba mo gombe tun kanti inna rabbahu haqiqa akamanga kana akamanya bihi ta kenna basira ngallana aga nu kundambe si alla ya ga ngainonga ataro nga digan kannen to anga nden to awale halan tutunonga akamanya ngallana tai an kan kana tanga nu kusanga biyo no gonda alla ya ga nganga an gan kompen nan na lakken to ko ka kanen kan na kane hidaya gengan lo wa kan nyi me ko dina te kan nan ngal la ya gengan wa ba on daga أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتفق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون أخي صاروا بالتدقى مفسرون ننتي إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إتي شرطك جابوني كنن قاغيا أيقون أنت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه sarti ke jabun nike ke ay gonun qara ay sartun jabun petike ya sartun jabun kan kannan qara ya fa amma man utiya kitaba sartin jabun nike ke ay gonun qara ti ay sartin jabun ni kannan ga alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ko ga danga sura hanu ngam gambe gelli kammun ngana bo ga terinke ikamandanga ne an kawadanga danga ne gelli munyan kaga ga na huti bakame ya aga duraxu baka hoxonda minne sui kenga gonda agada sedi aga terinke kamandangani an kawa kugananya haxatimbe na bore haxatimbe ga huti haxatimbe ken paxati yonki be so a tuna angada golle nya wa haka hakaza keɓe a mu ke mufassirinan pankanna ke a jitandi nanti jawabu shartinni kannan qarai alimat nafsum ma qaddamat wa akharat an ke la nan daga amma hunta dungene kenga jawabu na ke mun tangalla من نكلتها إذن هنا أنت علمت نفس ما قدمت وأخرت أيام قول أنت واضح هذا كم قال الله سبحانه وتعالى أركنا في نسك فلا أقسم ده التي نقنا بالشفق تدنبوي ما كيان قنن قال الدنبوي كبغا قنن شفق الحمراء كن دنبوي ني كيان قنن قال ما كنت توانو نيغونو كنت لا دنبوي امبتي ita mananni kannanga ken kennen palle qurainne be ga baka wa hakada abu hanifa ni kunyadi nka ida koni nanta awulla garenga asage nanti shafaku ken kannanga alhumra kenni dumbuye ken kenga nakenu sasa ken kenna keda angana nompa anga dumbuyi ngallanonga na ken dumbe togononga toujours huturon pakatinyani ken cukahumantenga kun dumbuyi ganaro ni betanni ka hakatin kinye hmm. idan allah subhanahu wa ta'ala

ado hoke be uronga da kenka huno meya uron pay na aho gabe kapa meya anga nyinu ho asaka andi wa dingira go uron da ga so amen nyinu kompo bane no gondi walla ka bane no di walla kunda bane no gondi wa da har honya tun kaga ado munya duwonu nautu do be tanam kusu ibugo kan kannan kaxa gabo ya yaxe maxa ken faytene uronye wa hakada higa bika bika be kenga nyana uron no gondi uronga higa be kapame ya allah subhanahu wa ta'ala te wallaili nkunati uronga wama adon kunati honga wasaka ay jamaa uronga da kenka humame wal qamar eh, kya kana kunandi sikandinga allati ikunati qason qarai ida tasaka gella gana ka humame nan timme kason تمنا كم pakatiya layali الإبدار بدر مرو kason تمنا nakato ñani kasonga timmene tammundo sikko tammundo nakato tammundo karagu ku uru sikkidi kason timmene ko adin ka tammundo nakato di a timmene ken pakatiñe saka a surunni kannanga iwasaka warni ogana hay awa surunni kannanga amma iwasaka arantanya na waznundi ida haragu na nya taunga na idghamunya na nya kannanga ittasaka wal qamari allati kunati qasonga ida tasaka gellaga na kan wame nan timme ay ida ijtama wa takamala nkunati qasonga agana ka humame nan timme anga maka humame to anga na tim kunati qasonga ida tasaka agana timme tafsir sahantenyen wa da ku kunandu bi be hakene ke hikima gore dangani kiyangana di sato onne bakaw seda huturon kinya dumbu ku be no hakene ngo o wato hakata hakati kurumba kengani urongo alla kunati kenno uronyi me haqiqa alla kunati kenga daga hube kappa me gadi kem palle allah subhanahu wa ta'ala ri kunati qason qarai agala ka huma me nan timme hakati me tamundo na gatonun na gane kaya wa da kunu kunandu qorai warni twanon to gana kason do hadamaren men payo o wani ni suni nyam mo bane ay hadamaren men pay kene agana sarne ko tambe alam puntenyen abu cin abu cinne nya hakene alla wa kitu kudo tanun ko huma mena utu tan kitti bane maka he hadamaren men ga sare ko tambe kitu kudo tanu ko alla ka pame ni utu na utu tan kitti bane awa ko to norini honne honne honne honne honne maga linkinye ragam bana gun kan panga ni gijimen konko kem palla anda kine tan na tan nga anaga nu lampe nga honne honne honne maga liddo ko maga nyille kita maga nda girndi ta gondi ata hana nyi kannan kagai lampunte ana hana nya kannan kagai sembente ala garunya kannan kagai lampunte allah alladhi khalaqakum min dha'f ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء هن كن يمغادي idan kason fay kene kason ngara bugu ta nga alam punte awa qorno honno honne kason telleke awa qorno honno honne matamun nona atonga nakinya atimme nonga tamun nona ka halle kita walam pun honno honno honno kason gankara idan hada maram men do kaso isuni nyam ko bane isu jonga de lampun tenyani ina kanen cemben tenyani amma ila garon ni kannan ka ga lampu en kan an ana ta gunan kaso pangan to hotana tu tinnin kon nan ka hunca um pakatinyai kaso ke hakene kaso ngana ngari alam punte tamundo na kaso ngana kinya mogonta alla wa qur'anun kallina ta ga burai atimme nonga amma nde daga na bita dantan do ga dibiden jage mogonde kaso ngalam punu daga na magan kara anna tun keni ponnan kanye lenki nka gelli kallen ngamare hane kota no ngallam pu kadi nga katte be wa kallan ta kake ngaka sembe be gindan ta kinya mogonde kam palle allah subhanahu wa ta'ala te لتركبن مكاه كنه أغاكم أغوى كدراسة طبقا الهالة عن طبق بكى الهالة مغا واضح هذا عن كبه هكذا مفسرون أن يقول أمانا كان قاغي بعد أغاكم أغوى كدراسة الهالة كما الهالة هل لتركبن عن طبق أمانا كان قاغي أي أن بعد طبق إذا أراكم أغوى كدراسة an halaya baka ani hala maga an ñimaniya an na nalli horo barakate nan bugu yan tinkunturne nalli kan ma mangar ni nan gi ji mun kata. lagaru an na ñagaxa de allanpu min dan kidima ken palla an naña an na illeleminandigamun kaxa konne kaso illi tan kamedo ho sine be kamedo hoya ken palle kita ina mutu lo nallo no ni kalle palle kudu na ñiganon kaxay kem palle anna duruñi kiyaman kota biranga allah wan korosuni kem palle arjanna walla jahannam idan hadamaren me toujours anga ali halade ala halle anga kota ɓedi kennan magan marsa nanti lenki hoyin maga walla lenki yonkin cahanginda walla lenkin na kunda an magan marsa anga buga ali hala gabi gabe di mogon ɓe toujours hadamaren hadamaren magun kaga allina ali hala gabi gabe adi lenkin magan marsa aga subonondinan maga ay gonti latarkabanna amma tike hagati latarkabunna kunti latarkabanna muhammadu sallallahu alaihi wasallam anke nganga fitra sete an baka ma ikunda diga men jonko kata fare muhammadu wasallam walakin latarkabunna ken kannanga tarkabunannani amma ida idgamu do hazfu nya dabari aganya la tarkabunna ya tabaqan ay halan an tabaqi an halin akunga aki trasete al hala ya baka al hala ma kem palla fi kam mo فما لا يؤمنون ثم كنتي فما لهم قال لي هذا min من ذكى علي bi mani من kun يكون nu dangani. manini kumana la yu'minun iganta ngondi ni allah ya gellagana na men hala de ha tun tun haga ko komante allah be dan kan nyam ñammogodi mani ni kun nu dangani iganta ya yala ida dalili angari hube gada ta wa to ngondi ni allah wa ma ida an angari hube ga naga ko koyni allah subhanahu wa taala ma ida dalili angari hube gi dina ke sembendini mani ni kun dangani kunga iganta ngondi walakin kunanden jabun ka digamengadu ho gabe daga nanti kunandu kusiki dange halle alla ga kunati maniya dumbuinga nan kunati wuronga daga hube kahumame nan kunati kasonga gana timme atin kunati kusikiya aga kunga aga kitra sette alihala baka alihala maga ken pallati mani kagane ku kafirunu dangani iganta tongondini ti allah subhanau wa taala ida mani dalile kita i kittenyani kaga iganta tongondi hmm. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كم فل الله سبحانه وتعالى anga tu sujudindingira ay gonun daga nanti wajibi ñani ogari sujudindingira si on cujudinonga wado hada nan to gari sujudin dingira sai on jujudin no fare sallallahu alaihi wasallam hono daga iti farenta alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa rashidin al-mahdiyyin abu bakr umar uthman ali faren do nyamar nan to na ku killungoto ite umar radiyallahu anhu ko tay hoy ada suratul nahl qara mimbarin kamma juman kutuban no gandi agare sujudi nga a sujudi i sujudi da bate juma nga ari sujudi nga da gara danga ma sujudi ita dangani muminu ka juma danginta kan sujudi kan ka ma sujudi ni ati farla to kamma ogana sujudi alhamdulillah wada hosirani ma sujudi ka allah nya farla o kamma idan dokan kunna ga ti sujudi ndingiranga ogana ron sujudi sunnatun muakkada sunna gotana amma wajibi wajibe heto kam wado hada amma akitunga me sogin oganare sasa oga salle ñanogondi ogana irni wati ni allahu akbar ogana wati ni allahu akbar sallen cujuden kitenga kinne takbirum bangenga amma oganta salle nogondi ogo sasa oga sujudi mogonɓe ogana sujude wati ni allahu akbar amma ogana gilli onta allahu akbar konni kendi idan akiten pay kene kenyam mogot kem palle awa gemme annan cujidi anani saliji mentanga awa gemme ko hoga be ga sujudi sasa mo gombe anani saliji tiya wado hada tempa allah subhanahu wa ta'ala te wa idha quri'a alaihim alqur'anu gelli qur'anu nga kengana qari kun kamma mana inda qur'ana nga igana ken qari kun kamma la yasjudun inta sujidini in ta sujidini keɓe ha kene ka aygonundaña sujude keɓe be sugatu nantangen longuñanga amma ti aygonunti sujude al kannangare alkhudu lillahi nandu magayan ka allah dangan amanan petina tangen longuñanga wa hakada mufassiruna nu muhaqiqina num pankanna kenya kamma nanti la yasjuduna kemananni kannanga ay la yakhda'una lillah inta dumagayan kana allah subhanahu wa ta'ala dangan qur'ana gane garni kamma inta dumagayan kana allah dangan mu'minu qur'ana gane garnan kan mannan nan kawan nan du magayan ka dangane anna terinka anna kura dangani diga me be ga ko nanu onde anna tagasi anda bugan jiku burebe be kan manna mullingara anda ranji ku be anna qur'ani mutun nan ta lenki da ko qur'ana men onde sigin nan daga do kane ke kamanda du magayan ka be qur'ana gane garna ore ado masala ngame do inda to qur'ana tikunde ya kunna nya ga gro men di kema du magayan ka dangani wado hada idan a hatajini hadamaren men anna dumagayanka allah subhanau wa taala qur'ana kedangani ago agati fama lahum la yuminun ahe gara dalilo ñugo ko nanti soronpo gabeano inta togondini ati manini ngati manini kunda iganta togondini ho kannanga qarni inta allah wa taala wa qira alquran qarni ikun kamma qarni kamma لا يسجدون إن تدوم غينقنا الله سبحانه وتعالى دم. بل الذين كفروا يكذبون تنكنت بل أي هو بيغني كن قباركين lenjuru suntanonga igan kawa alla kutana lenjuru suntanonga igan kawa ballale manan kagunga kube gani alladhina kafaru makanya he yemmu kube nuga kafir nago yukazibuna iwagarandenya nyana to qur'ana kayam iwa garandenya ñanati allah subhanau wa taala iwa garandenya ñanati kefarunga iwa garandenya ñanati qiyamen kotai ke ancigi ikunga igabara togondiniti allah subhanau wa taala nkananti lenjuranano igama togonditi allah kentanonga ikunga ina garande garandenya ñana ke ancigi ga konto togondiniti allah subhanau wa taala yukazibuna mati iga garana de iga garande ñana bal ay الذين كفروا يمكو كافر ناغو يكذبون ذلك الشدة نينيم يوغارا نينيانا والله أعلم بما يوعون والله ألا أعلم ألا أنت انت ما تعلم توانا عالم توانا أما أعلم صيغة تفضيل ألا أي أنت انت بما تهون من بالنسوك ومانتنها يوعون يكون لك انكفا hohon yu'una ay yajma'una hohon dam minne ga ken kapame Allah ni to ana ngati kenga yu'un amanam ni kanna ngana hon ka huma me fil wi'a'i wi'a'i ni kanna ngarabun kanna ni yokke angana hon ka huma me yokken no gondi watini ada ka huma me yokken no gondi iwatini awa mana ada ka huma me yokken no gondi idan allah subhanahu wa ta'ala akenyan tinta jonga ho kebe igaten kapame ya amma mun fasirun nan da men soro hana gumunti allah an tuinta ti honga ho kebe ga ken kappa me i kitabun nogondi anga golli gure be nyana manga kondi malika anu ga sana kitabun nogondi ko ana ken to ko allah mo allah na tu dinan ta malika anu kubenu me ga sana adan ken be me ga nyana hillandu gumunti ay manan ni kannanga allah ayan tuinta ti honga ho kebe iga ken kappa me na gurenga nanti na islama gungaja anga tu tongon kanu ga iga kappa me na tongumungaja kaso su hona mil faram wala walla mil to na dina nya de mana dina hede he to ngum ko aga jannata Allah subhanahu wa ta'ala tu ni ke ga tere su maga an gorota mi da keske du nuku sala ni to anan tenga qiyamam ko ta wantir min tai kenya ni kesi gaban kibar ke sa son kawana ya ga mundu ha ho in kiren ni man ta ko ngan ni siren kamma de amma an ta ko to nya mundenya kama ado hi higo kamma awa ta ni siren na kenya ga mu idan allah ni to anan ngati honga be iga ken ka kapame gellina bure iga salama gonga jannati ken wa hakada mufassiruna ni gonda nyam nanti allah ni to anan ngati honga be iga ken ka kapame gijimundi mana ngannu be gi gima ga gijimundi ado hakra allah be gima ga allah ni to anan ngati ke ko mande ona ti yuuna wa ke kesu kapame angara fasar hohoya allah kanya ni to anan bima ti ho onna minne su ko mante nga yuun iga ken ka kapame fabashirhum allah subhanahu wa ta'ala ti inyagalindi era wa gemman nanti fara muhammadu inyagalindi ago aga gemman nanti si hallemma bi azabin ti gani ni kannanga khairi man serenda aga tuina sere sasanga nyine la kenga anga nyinu roke nya kamen nyi men tanonga billahi alaikum anga nan me kikenga nan bulu kullaki tendi sasa oto atuna diere surtout aga nara ke mullungu nya ya ga honu gusunde ngadi oto atuna diere aso yenjo ngala sasa pesga killun ta ho hanne idan hada mare men kai gananya galindi ta wati na nye sokedi am patan je ga wati na rikanya ni gatina tafsir mana hada mare men ni huai hi gwanu an gana kuna dangan ta bangana hatan jen kamma ni kenda nyagalinde wado hada yere allah subhanahu wa ta'ala ti nyagalinde amana ni nga as-sukhriya wal istiza wa tahakkum bihim kama nan na tolen ta gunya nyatiya in nyagalinde ti yangan katenga yangan kate kebe di mamanda nan ana ti serenta nyagalinde ti yangan kate an gana ka dangani asunana hilla serento injanga jangana hi go kana dangana sayenga kutini nonga iganati no ho heti ho ami wanda إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون كم قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين انقى يمك بينو يرما ما غانتا يمك بينو ده استثناء النهلوات خانو نهانكم غاتني كلا استثناء متصل خانو واتني كلا استثناء منقطع متصل غنين قبه agada ni digame nga ni hubenu kamma ho kebe illa garni adi suni bane nyang ka kem bugino gondi e watini kada istithna muttasil kube kada wanne gara na hawndi na haw mana grammaire français ma français ta grammaire nya hillandin ni kannan qarainati istithna qata ho kebe harna buganda di kemma garo digame ndi tahana amma mutasul ka nyi garo digame ndi tahana munqati amaro digame ndi tahana munqatu ngana no ko sawre ni kannan ka ga lakin min an angana tere illa alladhina ganta yemu be nan da khata unda bari anta hara se dan nan tanda da bar futun di bure antina illa alladhina qayyemu kubenu akon ni kunna lakin alladhina qayyemu kubenu wado hada illa alladhina allah subhanahu wa ta'ala tin qayyemu kubenu amanu igatongondi wa amilu iga golli as-salihat golli surunga ay wa amilu al-a'mal as-salihat gara golli surunga gara kun golli wa do hada golli suran ni kan nan kai ke ganya khalas en kamma anya faran nan kamma sallallahu alaihi wasallam in kayam ku be anuga to on gara golli surun dabari lahum awakun nan ani ajrun tugadaya

ay tirementa kutina anta salene jon kompintamba kadi angana ra etasinu nogondi nantan kali sunu ñeme kendigamentano facture ntarnanga howontanga antaka sono anta kalla an a bada bada idan tunkanti tugade ana kundangani tugade keɓe ka kutu koy nka i jikkununni hillo andalinganda de lemankaxu aɗa golli sunu ñanga ya rabbi arno ko arno suko mantengan halan cirondi arno kanna no sabatin di kanden kamma arna halale tagoda na warja kan killunga sa no tuturi ala salatu